أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yan uwa musulmi da muka tara a cikin wannan gari mai albarka gari mai tarihi a tungar adar ko tunu adar eh? tunu adu a wannan gari yau ne fara shigowa cikin wannan gari Allah mu roƙe ka da sunayenka da cizawan wannan gari da matasa da mata da maza duka Allah shi musu albarka yan uwa musulma tare shugabannin mu musamman shi shugaba na wannan yanki gaba ɗaya liman adam gayya mu da kuma shi jagoran mu mai gidan mu malam adam usman tamalgoyi da ya jagoranci mu zuwa nan da babban ɗan agaji namu na gwarmu malam musa ga agaji kuma ga malanci allah ya saka da alkhairi da shugabanninmu da ka samu a akwai babban limaminmu na jima'a na garin tamalgwai imam shu'aibu ibrahim tamalgwai kuma ɗan agaji shi ma muhammad tamalgwai da sauran al'umma duka ango da abokansa duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi tsakani ga Allah ba don yanayin lokaci ba sai a bari malam adam karatun da ya doko ya muna magana abin da ya shahi wato zamantakewa na aure da sai a bari ya ci gaba sai sha biyun dare sai mu tashi sau darasi na wanda a da muhimmanci ga rayuwa aure wasu saboda rashin sani shi ka sa suna kuskure ma irin wannan sai a ga mutum tun da ya aure da mata ta yi bai taɓa shiga da bata biyo shi ba sun kai sallar na tara raka a biyu ba wani tun da ya aure mata ta yi bai taɓa daho goshin ta yi mata addu'a ba ba taɓa goshin ta yi mai addu'a ba wani tun da ya auren mata ta yi shi bai taɓa hada hannu da sun ka ci abin tare ba ko shi da nan ba a yin haka nan ko a sa abinci hannunka hannun matarka eh wasu na yi wasu ba su yi ko to shi haɗa hannu da mace a ci hannu guda da ita yana ƙara soyayya kuma ya halatta addinin musulunci mutum ya haka saboda jan hankalin iyali ya zan ana tare to waɗanda darussa na abin da ya shahi aure gaskiya suna da muhimmanci kwarai da gaske malam ya haya da ya aure malam ya yi mai addu'a barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bayna kuma fi khair annabi sallallahu ya kasance ina duk mutum yayi aure ya taho sai mai addu'a shi Allah shi maka albarka Allah shi albarka a kanka Allah ya haɗa kai da iyalinka cikin alkhairi wannan addu'a tana da girma kwarai da gaske to mun mai maka wannan addu'a malam ya haya da kai da iyalinka duka Allah shi muku albarka mar namu iyalai duka Allah shi musu albarka wato 'yan uwa musulmi daga cikin darufan da malam yayi muna na fahimci in mutum na son zama lahiya na aure na farko ya dibi gida inda zai aure mata kada mutum ya tetawa ya ga yara tana tayawa tana wani aburda burda da titi haka sai ci ya ga mata mutum ya tsaya ya dibi ya gidan wasa ya ɗaukowa shin uwayen talarci zawa na miya asalinta tana da uba don wani iya gama ta baya shawa bai ko bincike zuwa ɗaya ka ya ɗauko ba kai ne bai san kila ko jinsa da jinin ƙwarai ko ba jinin ƙwarai ba ne manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce khairu lil azikum fa innal irqa tasu ku yi zaɓi ga inda za ku sa ku, saboda jini ana gado ne idan mutum ya ɗauko jinin wahala wallahi yana wahala in baka ɗauko ɗiyar da cijawa ba wallahi kai ma kana wahala shekaran jiya kwanan baya wani ya same ni ya ce malam akwai ɗan uwa ka son in haɗa da wata yarinya amma yarinyar nan ba ta da ubashe giyata, ba ta da certificate uwarta yawon banza ta yi ta aihe ta ita ma yarinya ta yi yawon banza ita ma ta aihu ɗiya sarka yana so ya faɗa ma ɗan uwa ne ya taho ya aure ta haka ɗaya tare ne ke nace to wari ina baka shawara ɗan uwanka na ce ɗan uwana na nace to kaka yi don in ta taso nan gaba wallahi kai za a ganin lahinka kuma sai ta taso don mi saboda wagga mata in ta aihu ɗiyanta sai a ce ai uwarsu yawa mi za a ce uwarsu ta. shi to kai wane ka sani kaka zuwa ka ɗauko ma ɗan uwanmu shegiya ya aure ta su ba ku kusan jini wallahi gado ne aka yanzu ku bari mu ba ku misali na faɗa shekaran jiya na faɗa yau cewa ƙwarin ya gada aka ce matsaka mun san tsaka jama'a ko Mazan Allah ya ce duk wanda ya kashe ta bugu guda Allah ya ba shi lara ɗari Allah ɗaya sanya da suke kila ya amfara cikin buhuwa an ka alama baka ka yi musu to amma in kai mata bugu guda ta mutu Allah ya baka ka ɗari amma in muka bige ta bugu guda ta mutu ba kuma bugu na biyu sun rage daga ɗari sun koma saba'in in ha kowa bugawa bata mutu ba an kuma ragewa sun kuma hamsin in ha kowa bugawa kai sai an ga lokacin baki da kola guda baka samu abinda aka so bugu guda a kashe ta jama'a kun sani saboda asalin ta bai da kyau ita wannan ƙwarin yau ta daga cikin ƙwarin da ba su da asali mai kyau ba ya ƙwaraita ba dalili kuma tun zamanin annabin Allah Ibrahim na maruzu kahiri na maruzu ya kunna wuta a ƙona annabin Allah Ibrahim sai da an kai wata shidda ana hura wuta ana tara itace duk dabbobi na Allah sun kawo taimako a kashe wutar nan amma ita wa ƙwarin ya da ka gani da yake ya ƙware ta ba asalin ta bai da kyau ta taimaka wajen hura wuta a ƙonin annabi Allah Ibrahim shi da tun daga wannan lokacin Allah ya ɗaya masa albarka da ita da zari'ar ta duka Allah ya ɗaya masa albarka ita wani tsakar da ka gani to shi yasa duk jinin kwarai in ka ɗauko ma kanka shi zaka unhwana amma in ka ɗauko mugun jini wallahi sai ka wahala jama'a da kwaɗi har da kwaɗi waɗanda sun taimaka a kashe wutan nan da hwari sun taimaka a kashe wutan nan zakoki cikin daji da kuraye da tumaki da awaki duk sun taimaka a kashe wutan nan ka kone annabin Allah Ibrahim amma ita ga kwarin ya saboda ba abun kwaita ba ta taimaka a a hura wannan wuta kuma jama'a kusan wani abu kun ga kwarai da gani wallahi kai wasa da ita ka sai da kasan ma tana jini wata-wata ita ma in ta ga tana jini wata-wata haila ta kai ta daga cikin dabbobi guda uku masu haila bayan tsaka akwai jemage jemage shi ma yana haila amma ba a ce a kashe jemage ba Dan bai taimaka ba raƙuma tana haila wata-wata shi yasa an ce ba a sallah wurin kwancin raƙuma kuma ina fatan mun gane magana manzon Allah cikin hadisi ya hana ai sallah wurin kwancin raƙuma manzon Allah ya hana ai sallah bola inda aka zuba shara manzon Allah ya hana ai sallah mayanka inda aka yanke dabbobi manzon Allah ya hana ai sallah makabarta inda aka binne mutane to saboda ka ita ga tsakakka da kuya asalinta na abbe da kyau shi yasa annabi ce duk wanda ya ganta ya kashe ta kuma in ta gawurta tana hidda wuta ga bakinta tana sa gida ya gobara sannan ita wannan kwaya da kuka gani in ta sa ta da ruwa ta sa musu mugu abu duk wanda ya sha su akwai matsala shi yasa wannan kwarin ya ba a son abanta cikin gida ko kaɗan da an ganta a kashe ta hukunci ma asalinta bai da kyau shi yasa qur'ani ce wal balad tayyibu ya kharuju nabatuhu bi idin rabbi ƙasa mai kyau tana fitar da tsirinta da izinin ubangijinta gona mai kyau mai taki in an kai shuka za ka ta haito lahiya lau za ka ta lahiya lau mu matsalar komi amma su inda ka gona wanda ba su da kyau to ko an shuka ba su da kwakwai ma'ana in ka aure da ya kwarai yalla sirawa wallahi za ka ga iyanka sun ta suna masu albarka masu ɗa'a gare ka masu biyayya gare ka masu jin maganar ka amma ka ce ka ɗauko ɗiyar da ba ɗiyar ƙware ba wallahi ka samu matsala abu na biyu da rika sai in faɗa ma matasa su sani cewa shi aure ka bar biyar kuɗi halin gidan su mace ko sarauta don mi saboda ba shi ne an makasudi ga aure ba mace gidansu kuma mu kuɗi inda akwai mutunci akwai da taku wallahi in ka aura lahiya lau za ka zama da ita shi yasa wata rana wata mata ta iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ito ahabu laka nafsi ya maza na zo in ba da kaina kyauta da yake ya rasulullahi in kana so ka aure ni dama manzon Allah Allah ya bashi dama duk matar da ya kaso Allah ya bashi dama ya aure ta in bayan wasu mata da an kaɗe bi to amma sai gashi ita sai manzon Allah ya kalle ta kasa ya kalle ta sama sai ya ga bai ce komai akan ta ba sai ta yi zaune sai ga wani mutum cikin sahabbai ya zula in ba ka da bukata da ita ka aura mai ita sai manzon Allah ya ce ka je ka kawo sadaki biya kawo wani abu ya rasulullahi babu ke ka ka bincika ko zo yawan bata karai na ka samu ka kawo bawa Allah ya ce binciko bai samu bai dawo ya ce shi wani bai malaki ko duniya in ba maɗauri ne ba zane ne da ya karma ku wuri shi ɗaya dare sai mu ga ajiyar mila su zanen ka in ka ɗebe ka bata aikai baka da kodi sannan in ka bata rabi rabi bai isa ka sallah kai wanzan Allah sai wannan bawa Allah ya zaune ya kasa magana can zuwa ajima ya tashi da ya tashi ya juya maza Allah ta ce a kira shi ya dawo maza Allah ya ce ma za mu aka da alƙur'an me kake da shi ne alƙur'an da wace sura wasu ka ce sai ce ma'i surata kaza wa wata kaza wa wata kaza tare da ni akwai sura kaza na ce ta da sura kaza na ce ta da sura kaza ma'ana ya suratul baƙara da ali imran suratul nisa'i duka ya haddace su sai manzo Allah ya ce izhab kar ka ha bima ma nuna alquran izhab fa allimha 20 aya na daura ma aure saboda abinda aka gare ka na qur'ani ka je ka koya mata aya 20 aya 20 an kai salati da su amma yanzu nawa aka salati shi sai aka jikka 300 ko ko da ke an rage yanzu to kun ga nan ya uwa musulmi bai da kuɗi amma yana da qur'ani to saboda ka saboda shi mutum mai qur'ani babban mutum ne ana hada shi aure da mace don za a samu zuri'a mai albarka shi ne yawa mutum ne idan za ka haɗa da wani ka tsaya ka samu mutumin kirki ka haɗa shi da ita mutum mai addini sai zaman yake na daga cikin abin da ya kamata ya faɗa ma ango ƙari bisa ga abin da mala adamu ya faɗa ango ya sani mata hankalinsu ba su kake su. mata ku yi hankuri manzon Allah ya faɗa mana cewa mata hankalinsu bai cika ba jama'a wa hankalin ya cika maza idan za a gane hankalin mace bai cika ba ɗan uwa musulmi za a ga ɗa'au bai kai bai kawo ba ya zan wahala ta yi ta faɗa ta yi ta faɗa ta yi ta faɗa saboda ta bai cika ba sannan za a ga mace tana ganin kadangare sai ce wayo ni Allah ka kuma bayan ka to wannan haka ce mata ke ke zuka karnar lifa gudu a kiski ko muka sai mu sai kadangare ai duk gudana ku to saboda ita fata tana da rauni ta kuma bayan ka tallabe sabu ice kuma kore shi suka ce da Allah ke taitar gobban za mu tsorace banza ba a yi haka mace in ta ce maka mai gida ina jin tsoro sai ke su taho niya na ka baki tsoro sai ka shaye mata hawayenta kai mata bayanin duk wani tsoro ka shi cikin zuciyarta shi aka ce namiji manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ce bai taba ganin masu naƙasu ga hankali da naƙasu ga addini amma in rikicin su ya taya sai su rikita mutum mai hankali na kwarai su jujuta shi ya rikice wani ma sai ya takami ga gawan bauta ya ta ya shi koya buru gida bai sani wannan sai mata kaga annabi ya suna da kasu ga hankalinsu kasu ga addininsu me ya nakasu ga hankalin mata inda hankalin mace cikakke na wallahi ba ta yadda ta haihu irin wahalar da aka ga haihuwa kamar a mutu ta ta kuma ɗauko wani ciki ba ta yadda tana aihuwa ta birjin wannan ciwo shi ke nan murna ita kai Allah ya ba ta ɗako ya ba ta ɗaya da ta yaya kuma murna suka su kuma ɗauka wani ciki inda tana da hankali cikakke hankalinta Allah ya ba ta wallahi ba ta yadda mata kuma ɗauka wani ciki kana iya barin ka cikin gida sai ta yi wata guda ba ta hira waje ba kai yanzu kai ana yau ka cikin gida kai sati biyu da baka yi ba in kana lahiya lau jima kun gane magana ko ku gane ba to wannan daga cikin abubuwan da Allah ya yi mata ya haɗa mana su saboda mu mu'adda hankali cikakke mu ya kamata mu zama su ma jagoransu Allah bai ɗora wa mace ta hita ta samu abinci kawo maka ba kai kai Allah ya ɗora maka wahala ka je ka samu haka mutane ya zama nita in ka kawo ta gyara wasu ƙasashe da suka ci baya matan limami ka hita ce wata ƙasa wurin buɗa kuɗi yana cin gida yana ba da sallah yana ta yana yohan nas tana can najeriya tana tallan magani sai ta samu su cikin ƙasashe sai isko ya takari abinci jama'a kuna ganin abin nan yayi bai ba addinin musulunci tsari gare saboda ango ina baka shawara yi kokari ka mutunta matarka kawo mata abinci kawo mata hatsi kawo mata masara kawo mata dawa kawo mata shinkafa in ka samu yi abinci zan guda katanya wallahi za ka girman ka ya hau wurin iyayenta da sauransu ba a san mutum ya zama rago ga iyali kana cikin ɗaki sai ta inda uwayen ta samu abinci su sun ma akwai wanda an ka samu sai shiga kula sa na aji tarmus in ki samu abinci da Allah ki samu shi kai ya huce dan kwanta yan kwaya kafin namiji ya an samu matsala wurin abinda aka so ga namiji ya tahi tsaye da ka ya samu abinci ba mata tai maza su kai ta samu abinci su kawo mata nan gida dalilin da yasa har mata suna hita wasu lokuta wasu mazaje na da ƙeta kana da jikka goma cikin aljihunka matakka za tana can ni nan gancin da banka wuri malam a bankwar za tana wurin biki na yan uwanta wai ba ka iya ba mai moto jikka guda ya kai ta in ta ta da jikka guda gidan biki ba ka iya ba sai ta ita ta sai da haƙi nata sanar ke wani wani lura gaba ka kyauta abinda aka so matsayinka namiji shi mata huga jikka biyu har moto jikka guda in take ba jikka guda a gidan biki sai su ji daɗi sannan na da gaskiya abinda mazaje ba su gane ba shine matakka in kana sai mata kayan in kana sai mata kayan kwalliya tana kwalliya za ta ƙara son kashe da kowa amma in wa'ayen waye gari wani sai shi wata shidda bai sai matar jan baki ba bai sai mata hoda ba bai sai mata kwalli ba sai wata to wanka ta kware bai sai mata ba jama'a in tambi mu tsakaninmu da Allah hakkin wana wa da hakkin sayan jambaki ko ba jambaki aka cewa wani malam Musa jambaki ko akwai jambaki akwai hoda Hada hawayen hawaye masoyi akwai hawaye masoyi ko babu amma sai kaga yan urkiya malam an yi aure ko shekara guda ba a yi ba ta kuma tsohuwa saboda kai namiji ka iso kayan kayan da ka gyara ta abinda ya ce ita mace cikin kwalliya an ka halice ta gaba ɗaya kana ganin ana aihuwan mace yau ba ta kwa sai an hude mata kunne an sa mata yan kunne an hware mata kwalliya ke wasu sai an hude mata hanci an sa mata wani ɗan kare to shirin kwalliya na aka yi mata wasu ya ga tsaka mata lalle da ai ta kwara guda bata yi duniya ya gwada mace kwalliya ta ƴa kwaliza ta mace amma jama'a ka kai mata ka cikin rana tana aiki iskan ga na gabas ya bugu ya bige iskan yamma ya bugu ya bige ta iskan kudu ya bugu ya bige ta wata rana hadage ta ta ta kashin ruwa matakka eh jama'a gyara Allah ka ya dora maka ka kai wahala ka kawo mata subhanahu wata'ala da ya faɗa mu annabi adam Allah ya ce mu annabi adam haka ce itaciyar nan cikin aljanna saboda in kace itaciyar nan akwai matsala fa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara wa annaka la tab la tazma'u fiha wa la tabha in kana cikin aljanna baka jin yuwa baka jin kishirwa zahiran rabin huka amma in kai da kace itaciyar nan wallahi kana wahala kai iza ka wahala don a gwada maka namiji ke Allah ya ɗora wa halakka ita mace abin ita ka so ta zama cikin gida ta jira haka mata abin ta gyara zuwa mun yadda ku yi hankuri wanda wa'azi da muka yi ƙur'ani da mutanen birni da mutanen ƙauye duka guda ya busu bai yi a ce kana da mata suna hita don mi saboda matakka in tana hita shi me yasa aka zargi mutumin da kai tafi a ce ba abin ya sallah in bai kulli mata ta yanzu mata ka ta can wurin noma ta ɗaya mai jabi ta sarka ga ita. ta wata guwa irin ta maza tana can tana ta rike kalbi shi yasa wata ranar mun ka dawo a yi tare mana abubakar giro ni ga wata mata cikin daji noma ita ta rana da amma nuwar da kowa mace shawa kalmi a riƙa maza kawa shawa namiji in yi kwanci-kwancin kwana ya jayo ƙasa ya tadda ƙura sai ya baka shawa amma mace ina ƙasar jikinta ba irin wa'annan na ba abinda mace ka so ta tota ma abincinka gida kana nan kana ta share ɗaki tero na yara wata rana wani abu ya faru zamanin annabin Allah Dawud mata guda biyu sun ce daji wurin aiki ko tana da jariri sai kowa ta aji ɗanta cikin ƙarƙashin icce cikin inuwa sai sun fita suna aiki ko da sun ka dawo kura ta ɗauke guda ta fi dashi sai gardama ta hari tsakaninsu ita ga ta ce wallahi na sana'a ita wa ce ita wallahi na sana suka ɗauki gardama suka je wajen annabin Allah Dawud ita guda wadda an ka ɗauki na ta yi ta kuka ta ce wallahi wani na sana ta yi ta kuka ta yi ta kuka ta yi ta kuka annabi Dawud sai ya kukan wa gaya yawa sai ce a ita addu'a alhali ba na sana ba annabi Dawud ya hukunci ce a ba ta shi an ka ba shi ke ne zunata sun yi toga su da wuri ne sai ga annabi Allah Suleiman yana yaro lokacin bai zan rasulullahi ba sai ce lahiya min faru sai ce babanka ya mana hukunci ya ce da na waccan na alhali ba na tana ba sai zo ku taho ni zan sake muku wani hukunci abinda za a yi ku so ɗan nan a sa yuka a raba shi biyu wagga a rabi wagga a rabi ita wadda adda shi ta sannata na ta ce a a a a a kan ayi haka na bar mata na bar mata sai annabi Allah Sulaiman ya ce a a take adda shi ita ko ta ce a na yadda a yanki ko sai a ba ta gani. yayi ta rasa na ta can kuma ta dauke wanga shi ma a rasa jama'a kun gane magana wanga fiqhun annabi Sulaiman Allah ya bayi shi sai ya gama ba ita adda shi sai an ka an shi wannan dan an ka ba me me da daji zuwa ta tayi aiki yanzu jama'a mace mai goyo in tana daji tana noma akwai matsala ko ba kai namiji ka tai daji kai hada da mace zai kai hada da abubuwa daban-daban cikin daji namiji kana iyawa ina za a ga namiji na iya kashe maciji goma cikin daji yi ta hada shi amma mace tana iyawa jama'a ba aikinta ba ne. saboda ita Allah bai ji da wannan aikin ku. kenan na daga cikin abin da ya kamata an goye kula ne ya kula da hakkin mata ta yi kada Allah ya tambaye ka gaba ka tashi gaban Allah ran tashin kiyama a bincike ka hakkin mata ka wala baka cika ba na daga cikin abin da ya kamata kula da shi ya kai ango ba kai ba har da mu kawa mata ka sutura mata sun yi complain mata sun yi koke cewa wani tun ga sallah in yi mata ce kaya bai kuma sai wata sallah ba ta kewayowa in yi mata ɗinki guda bai koma yi sai wata sallah ta kuma kewayowa sannan ya koma mata ɗinki guda kuma shi ke jama'a kuna gana abin ga yayi kila maza san sun ga adar kila <laughs> sun ga ado kila yana ganin ku Allah ya taimake ku ba ku cikin wani lura ashe a to jama'a mu gyara mu mata yanda muke akwai masu yin hakan wani duk bayan wata uku sai sun mutum ya tafi ta ya bata da zakka biyar zuwa goma sai ce a so mata tutumi ta dinki sabunta akwai na goyo goyon yara ya aika an so mata takalmi ta sa awon ta alhamdulillah ya aika an so mata kaza haka yana aka yi mata kai namiji in ba kai ɗinki da sallah sallah to kai zaman ninka haka amma ita mace ka zan kai kana son wata ɗinki tana tana tana ɗinki su ko mata su tsoron Allah wata ya an kai mata sabbin kaya ta kai cikin akwai ta aji balis ko ta kai cikin balis ta aji barsawa sai ta sa zuwa biki sai mata su tsoron Allah ba ki yin kwalliya don mijinki ya gani ba ki sa kayan kwalliya don mijinki ya gani amma ki da mutanen biki su gani wallahi ba kyauta ba ke ci amana abin da ka so ki kwalliya mijinki ya gane ki ya yaba Wani shi a shari'a matan manzo duka suna yin kawa don annabi ya gane su amma ke yanzu in kice ba ki yin kawa saboda mijinki to saboda wa Ki ke banza na da gaskiya abin da ya kamata a kula da shi bangaren mata ya ku bayan Allah ku za ku koya matan ku yin sadaka an huga ɗan tahin tsaba hatsi a aika ma liman ga zala biyat a ba yaro ya taima liman wannan na sa addu'an liman ta shahidi shahidin gaba da Allah shi musu albarka akwai wani bawon Allah Allah ya jarabe shi ruwa Allah ya rufe shi da ita kun san wasu mutane suna da ruwa kwarai daga wani mutum ya zo yana bara kawai sai matar ta ce mai gida ya kamata a ɗan bawa Allah ga abinci sai ce haka ɗaya zaki bashi abinci an yi saura mai ta ya ta ta ba almajiri sai ya sake ta saboda wannan malam sai gashi Allah maɗaukacin sarki ya jarabe shi talauci ya taso mai sai bayan shekaru sai gashi ya tuna bara ƙoho wani gida ita kuwa ta auri wani miji Allah ya bashi hali kun san akwai abin da ba a so ana hudi wasu mata suna da kashin arziki duk wanda ta aura sai yayi arziki wasu mata haka Allah ya yi su Allah yana hada arzikin su na wani in suka yi aure wanda ta aura sai yayi arziki sai ga wani fara ya zo yana bara ta ce mai gida ga wani ba Allah ya zo yana bara ya kamata a taimaka mishi yana miskin miskin shi miskin yana bukata a taimaka mishi sai ta tashi kake mai abinci ma ko ta je ta iske shi sai ta kushe da kuka sai ce mata mi wanci lahiya ta ce wallahi innahu zawjul awwal ta miji na na farko shina ya talauci ya tsaya ta zuna bara sai ta ciki karo abinci kara mishi zai karo abinci ki bashi sai ta karo abinci mai rai da an an ana kai mai kuma yana kuka shi ya yi hasarar mata amma kana ganin wani abinci ne bai bari ba ta ba kowa jama'a mace ana ba ta abinci kai mai uwayenta yi kokari samu damin dawa ka ba ta sai kai ma banki samu jika guda ka ce in kai ma innaki wannan abin na ƙara ma arzikin ka albarka amma sai abin cikakken ka baka iya ba ta wani abu ana kawo kayan sai suwa cikin gida kai ma baka ko iya ba ta saye wannan ba daidai bane an goya sani na daga cikin abinda ka ƙara soyayya tsakanin mata da miji dan ba ta yan dala hamsin dala ɗari ce umu a je cikin ɗakin ki in auren abin sai to ki saye wallahi maka taimakawa ƙwarai da gaske amma ka bar a cikin gida ba ta da ko dala an kawo sai da gujiya ba ta da kuɗi an kawo sai da abu kaza ba ta da kuɗi an kawo sai ba ta da jama'a shin waka ba ta in ba kai ka ba ta ba kenan kai ya kamata ka ce in ga dala hamsin a je cikin ɗakin ki wanci in abu za to saye saye ya kai ango sani mace ba san yawan fada yawan kwankwami kullum fada kullum fada wallahi ba alheri ba mace ba son kullum bugu kullum sanda ya ka kwa yana bugu mace ba son ana ɓace uwayenta mahayinta da ya wanke ta ya baka ita bai kamata ka dawo kana ɓacin shi ba wasu an jarabe su ga bugu ga ɓaci ga baƙaƙen maganganu kullum wallahi ku sani maza ba halin mu ne. shi jama'a wanda ya baka yarinya ai ya kyauta ma ko shin don Allah in ka toba ɗaya hana ma kana jin daɗi to amma an ga mutuncinka an cewa na an baka amma sai ka garawo daga baya kana bu kana bati akwai wasu da mijin ya bige ta wala sai ta kare ga hannu bugun tana yi jama'a ina kai na bugun bacci. kasan jikin bacci bai yi ma bugun namiji baka ce kai wa annabi dan uwanka tangarka ba ka so ka bige mata ka ta kare zalaba kai mu ba ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta rabu da mijinta manzon Allah ya ce mata in ki gama idda ki faɗa mini ta ƙara ta faɗa mana ta ƙara idda ta faɗa mana ta ta gama idda amma wasu mutum biyu sun toba ta aure shi mutum guda sunan shi wani ana kiran shi Muawiya shi ko mutum guda ana kiran shi Abu Jaham sai mu zai to shi dai Muawiya wallahi talattala yake bai da ko sisi ko da labe da shi ko wanga abu jaham shi ga kullum sun gaisa nan ga waya ne ka shi ka mata manzo ya ce su ba su gaba dai ki aure usama me yasa manzo Allah ya ce masa kyala wancan saboda mace in ka aure ta baka da ko sisi wallahi sai sai ta wallan wallanka kullum ka ce baka da kullum ka ce baka da akwai matsala mace ba sai da babu shi yasa wani ya ce da mata da miji da babu ba su mawuri guda dole dole wani shigar ya ce ko dai babu ta yi da mata da miji ko mata ta yi da da babu ko ba gaskiya ba amma ba haɗuwa gurin eh shi ko wancan kashi ka ba mata da ke yi abu yanzu ya ɗauko iki sai bugu ba za ki har shi kyale shi namijin bugu bai ba wani ta kai tabbata ya zaɓo ba yau sai ya dubga mata kashi gidanka na harar da Allah kuma bugun mata ko bugun da an ka ce ai musu in suka yi laihi an ce bugu na wanda bai cuta musu Abdullahi dan Abbas yake cewa bugu da asawaki ka da ita asawaki ka dan bige ta ko ka ta zuba gano ka dan hada mata haka sai ta yi can zakka ko hannun riga ka kai mata wani irin abin ka ta yi can marashiya kunya ana cewa ki abu ki baki to amma kai kwanta kwanta kwana sai ka heri. la ila illallah wani masu ya ce bismillah sai ba ta im haba malam mace haka wanga ta adi sai ka halaka ta gaban zagohi ita bakinta na da ƙarfi amma jikinta bai da ƙarfi ko ba gaskiya ba na dai ba jaki na ka samu ba sannan bayan haka ne wa musulmi ba a zagin uwayen mace saboda rasulullah ya faɗa ce sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne sannan faɗa shi kuma kafirci ne ba a zagin mutum musulmi zagi bai da kyau saboda ka zagi wanda aka iya yin zagi in haka mutum na zage-zage fasikin mutum ne to bale ka ɓaci uwayenta ka ɓaci babanta wanda shi ya baka ita ka zagi ƙanan babanta ka zagi innarta wannan ba musulunci ba ne jama'a a daga ciyar maka sun in hankalin ango ya sani mace tana buƙatar ka zama da ilkun hira ai labari wanda in lokacin da kana baɗatta kana kai mata ziyara gidansu ka sallama a ɗauka rama a azamaka? kuna hira da ita amma bai da kyau ka aure mata ka kawo gidanka sai dai in an kai sallar isha'i kana can fada ba ka tashi dawowa gida sai an ce ma an shige kwana jima ba daidai ba ne ka saba da matakka da ayin sallar isha'i shi yasa rasulullahi sallallahu alaihi cikin hadisi ingantacce manzon Allah bai son mutun yayi kwana bayan magariba sannan manzon Allah bai son hira bayan sallar isha'i kana can hwa da kana hira hudu ban za hudu yau abin da aka so ga magidanci da ayin sallar isha'i yace inda iyali ne su zanna a kama hira don mi saboda matakka in kana son ka sha labari to ka je wajen mata in ka yi gona ba kanan ko ka cikin kasuwa ba kanan wallahi mala in ka son ka samu labarin migiri yake ciki da ka to wurin mata ka sana baka labari labarin ya wurin mata don mi saboda su mata su a cikin gida su a da labarin komi to amma bai da kyau zan baka ji da ka amma sai ga wani shi da mata ta yi babu ko hira kawai zama ina ake babu hira mai yaƙi tsakanin mata da miji wannan ba daidai ba ne Daga gaskiya abin da ya kamata a kula da shi ya kuma aurata ya kai ango ka sani mace tana buƙatar ka yi ƙoƙari ka zaɓan mata wuri mai tsafta inda babu ɓeraye, babu jaɓa babu gizo-gizo ka taimaka mata wurin tsafta wurare don me saboda in ta zama mai tsafta kayan da zama da ita malamai sun ce akwai wasu ƙwari guda goma abinda kawo su rashin tsafta mata ku kama maza su kama an ce daga ciki akwai kusu bera akwai jaɓa akwai gizo-gizo akwai tsaka sannan akwai gara akwai zago akwai kyankyasu waɗanda wajen guda goma na duk in haga wuri da su to ƙazanta ta kawo su shi kuma musulunci inna allaha bune al-islam al-nazafat Allah ya gina musulunci a kan tsafta ka zan mai tsafta kai kanka ina za a ga wai mutum ya bari jiki ya ya lalace hunin sun tashi sun yi hoso duk ka jami zanen gado zan gana su ya jayi saboda kawawunka don ala jama'a suna gana abin nan yayi ka sa kawo ba cikin zahi ta goge maka ko ba gaskiya ba ita ma ta ma tsafta ta ma ka yi saboda Allah inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyawo ne kuma na son abu mai kyawo na daga cikin abin da ya kamata kula da shi ya kai ango sani mata tana buƙatar lallaba a wurin kwanciya kana ganin wani namiji an jarabe shi sai ya yi sati ɗaya sati biyu bai da iyali ne ba kuma lahiya ce lau to wannan ba a kan hakan ka tsaya ka bi labul na sha'awar matarka ka biya mata wannan bukata da in baka yi nan ba suna kallon wani ka kula da yanayin labul ɗin sha'awar matarka don mi saboda kai kana son ka takalli kowa sai kai na da gaske abin da ya kamata an goya kula da shi don Allah ya bar bokal da wasu mata can gehi wanda ba mata ce ba yawa kun gane magana ta kowa gane kai ba ka sun yi da wani to kai kai ba kai lahi ba sannan ka ɗauki hoton wata mata ka sa ga wayar ka sa ga sa ɗinka nan ta tana ganin hoton wata gasu nan ga salfar ɗinka ka kyauta kai wata abinci ya zai ta yin ta ɗauko hoton wannan bi ta sa ga salfar ɗinta ba ka faɗa eh kenan ya kamata mutum ya kula da irin wata. duk da kenan ku matan babu ruwan wasu ma da su ma irin haka amma na ga wasu mata da shi da yawa don jiya mun yi karatun mata ko a tamalgwai mata sun kawo manya-manyan fartabul mai mai salafin sun aje manya irin waɗanda yau ma mun yi karatu wasu sun kawo nasu sun aza kinan mata su suna da irin wa'anka yanzu yin ta ɗauko wani namiji ta aza wanda ba kai ba akwai bala'i ko babu Na na go namiji mace yi magana da wani bai tsaya bincika ba waya ɗauko safar ɗaya ya buge ƙasa saboda hushi to kai ba ka so to kamata ya kai mata tsaye ka kiyaye don Allah kada ka ɗauko mata hoto wata mata ka azabe ta to san naka wannan na kawo damuwa gare ta mata suna da kishi ba su su ga mazan tare da wasu sannan na daga cikin abin da aka da girma ga namiji da matarka sai a kamo ka kace kana tan kana faka wajen wajen matawa kila wani yayi libi ko yayi abijan sai a tsince ka can a kamo ka cikin dakin mata wani la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam jama'a kuna ganin girma ya fada ko bai faɗi ba mace an kace mata ai ga mun sai an kamo shi ya ta dakin ɗakin mata wani can an hakan mai shin don Allah bai ja masa abin kuka ba to ka kula da irin wa ka kiyaye mutuncin kanka da mutuncin iyalinka har da 'ya'yanka ba da yanzu ma yanka ce 'ya'yanka sun girma an ce ai ubansu zama akwai hada girma ko babu girma ya hada ce ai babansu kun ji ina haka ma shi to abin da aka so mutum ya mutum kiyaye mutuncin iyali ba a bukatar mutum ya kare girman iyali ka ji tsoron Allah ka kiyaye sannan jama'a babban abin da an ka yi so ga rayuwar aure ka kula da addinin matanka tana sallah ko ba ta yi tana azumi ko ba ta yi ka kula ya saka wankan tsalki tana amarya ka ce wanta faɗa min yaya na aka wankan tsarki guda ni in gani kaka ji kunya fa don wa an ka ɗora ma kula da addinin ta jama'a limami ya ce da ci da sha da koyar da addini duka ya tayar da duka kan babanta ya kuma da kan wa miji shi miji in bai kula wa Allah ya tambaya jama'a shi yasa masu wa'azi turmi suka ce ranar tashin alkiyama duk wanda bai koya mata ta addini ba Allah zai ba ta ƙarfin giwa shi ko aka ba ya ɗan bunsuru ita ta yi wuta shi ya ce aljanna zai na jama'a da giwa ɗan bunsuru wani jaya wani eh a ah? zan jaye sai wuta da shi saboda bai koya mata addini subhanahu ta'ala da yake ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kuma su imani ku kare kawunan ku da kawunan iyalanku daga wata irin wuta wanda yake wannan wuta waqudu hannas makamashin shine mutane ana kada mutane suna ƙara haɓaka suna ƙara ruwa sama wani hijarar da duwatsu ana kada duwatsun da aka bauta ma duniya suna ƙara ruwa sama Allah subhanahu wa ta'ala ce alaiha mala'ikatu akan wannan wuta akwai matsaya na mala'iku gilazo waɗanda a manya-manya tika-tika manya-manya shi zara ko masu tsanani la ya asun Allah ma amara ba su sa'a Allah ga abinda Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abinda aka umarce su to lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sai na uci ya rasulullahi mun sai zamu kare kawunan mu daga wuta to ya zamu kare kawunan iyalin mu daga wuta sai ya yace allimuhum wa addibuhum ku karantar da su matan ku musu ladabi jama'a kuskure ne kana zaune mata ba ta iya wankan tsalki ba ba ta iya arwalla ba ba ta iya sallah ba ka fa ido ka iya ka inda ya yi kalalabota ba ta bincike ta taka wanka ba ta iya ba ta iya ba ta baka san rasulullah ya sassan da kai ne wani biyu ka shiga ban ɗaki da iyayi ne annabi ya yi wanka da aisha ya yi wanka da hafsa Ya yi wanka da wannan abin nan a wannan safiya ko manzo Allah yana wanka da iyali cikin bandaki guda muke wai dan su ga wanda ya kai sun iya sun gani daga shi to amma kai baka ta koya mata kai da aka wanka tsaki na kuma ganin akwai gyara ko babu kenan babban hakki ga ango ya kai mata ta makaranta alhamdulillah yanzu duk garuruwan mu ko ina an buɗe makarantun ne har da koyar da mata ma da muka baro inda muka baro yau ko a bankwar wannan garin akwai makaranta ana koyar da mata karatu ko ina ana koyar da mata karatu ka kai mata ka koya mata addini in ba haka ba na rafi da Allah in katsira tsaya gaban Allah akwai matsala ɗan uwa musulmi a ƙarshe akwai wasu kiraye-kiraye guda uku da Allah kawa bayansa kira na farko sai ka ga dama kira na biyu ba ka da zaɓi kira na uku ko don dole sai ka kira ka kira na farko shine wanda aka kira irin kira sallah haka sai ka zala da hina hayya ala sala hayya ala fala jama'a kira ba ko ba kira ba akwai kiran da Allah ka ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ayyuhal ladina amanu tajlibu kaseeran min az-zann ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban Allah ya kira mutane iri daban-daban yanzu ka sai wanda ya ga dama ya amsa amma wallahi in mutum ya ki amsa akwai kira da duna zuwa shi ne kiran mutuwa ranar duk Allah ya kire ka ranar ko ka shirya ko baka shirya ba jama'a ta ya ko ba ta shirya Allah ka tausaya mun wallahi jama'a wannan kiran sai ga wani ya bar gida zai na inda zai na kahin ya kai sai Allah ya kire shi jama'a ta bai zuwa ni wallahi duniya ban taɓa ganin wanda an ka kira ke bai zuwa ba ran da duk Allah ya ce ran nan na na kire ka wallahi mutum ya gama zuwa wani cikin kwana wani cikin tahiya wani ya cin abinci wani ya ce ya yi balaguro daga Allah ya kire mutum shi ya tafi Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tawd fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma Allah shi ke kashe rayuka lokacin kwanansu malamai suka ce idan mutane suka yi kwana sai Allah ya kwashe rayukansu a kai can wurin Allah sai a zube gaba gare shi idan lokacin tashi ya sai a kewa ga rayuwa koma wajen ne sai ta koma sai sai ga mutum ya tashi ke koma ta sai wajen sai ya tashi wani kuma sai a zo ga ita zamanin ta a riƙe. ta wallahi ya mutu kenan tun da Allah ya kira annabi sallallahu sun ba banzan Allah ya karɓa kira ya bar duniya wallahi kowa sai an hira su ya fi. na na fara take cewa ya abatahu ya ummahu ya manjanatul firdausi ma'awahu ajaba rabban da'ahu ce ya babana ya wanda shi ya uwata ya wanda azan ita ce bako masa ya karɓa kiran ubangijinsa Allah ya kire annabi annabi ya amsa wallahi jama'a cikin mu duk wanda aka kira ya gama zuwa kira da duke ba kun ganin duniya ana kiran ka zo kai sallah ba kowa ya ce wani kana ganin ana kiran sallah na biyu na su ba ya ƙara jawo zani ya ruhi ka bayyana da aka ka ce ba ta ba kana ganin wasu mutane an jarrabe su wani ma su ya ɓaci ladan ce wallahi lazanin ga yawan mutane wanda da rubutun sallah ba sai yanzu labarin ya kira ka zuwa ga alheri ran tashi kyawa kuma mutane za a kira su a ce su zo su yi jira gaban Allah wallahi su kasa ba su iya dukawa ba su iya kai kasu ba su iya dukawa don mi saboda duniya an kira su ba su kai ba to sannan akwai kira na uku shine idan ana kwancikin kabari Allah sai ya kira mutane sai an shekara arba'in kwance sai Allah ya kira mutane ce du'a hito ana Allah na bada ku da wanda ya shekara dubu hamsin cikin ƙasa da wanda ya shekara ɗari biyar da wanda ya shekara miliyan guda ƙasa ranar duk Allah ya kira su wallahi kowa ta suwa zai shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mai da ukun fatasta jimuna bihamdi ka ambata ran da Allah zai kira ku sai ku karɓa da godiya ga ubangijin kana ganin Allah in yi kira mutum cikin kabari da mala'ika ya yi busa yana ya ayyatu hal izamul baliyat ya ku kasusuwar daga cikin ƙasa. halun mu’ilar rahman ku zo zuwa ga Allah mai rahama yana gudu wallahi lokacin za a ga da wanda ya rasu nan da wanda ya rasu Najeriya da wanda ya rasu ina kowa ta yaga ya tasu ga nan za a tara wurin Allah Allah na buɗan mutane Allah ya kira mutane kowa zuwa zai kuma jama'a ku san iko Allah a ranar duk Allah ya yi wannan kira aka ce kowa ya tafi babu wanda za a faɗa maga ina za na. da mutum ya fito cikin ƙasa ko ta gobe da kama hanya ɗaya zai zuwa inda an kira shi kuma wallahi jama'a irin yadda aka taro na nan garin cikin mu na wani gari na wannan gari sun mu wani gari a dinga ga ana a tafiya sai an ce ina za a tashin kiyama ina za a taruwa Allah yana gudan mutane in ana tafiya mai surutu ba mai tsaye shura ka shi sa Allah madaukakin sarki ya ce yawma idin yattabi'una da'iya la iwaja lahu wa khashi'at aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa Allah ya ce wannan yinin za su dinga bin mai kira kiran da ake musu za su dinga bin sautin kira yana yake nan na yake kawo suna suna biya ba mu iya kaucewa za ga duk sauti ba ka jin su komi komi yawan mutane za ka jin su yi shu ba ka jin komi sai ta yi kawahunsu ko takalmi ba su na hap hap hap. haf ba mu ciwa kala al'adar duniya duniya yanzu in ana taro dai da kaso mutane su yi shiru ba su yi shiru ko suna yi jama'a amma wallahi hilin kiyama ya an kai mutum miliyan nawa Ba mai iya magana kuma wani bai ita to ne banga na gaba ka da wando ne, ina wandonka wallahi babu mai ita haka ga mata ga maza kowa bai da tsari ga jiki ne Allah ya kira mutane ta ai kawai na da tafiya ga yara ce ko bai yara ce ba lakawar cikin kabarin shekara dubu nawa ya hana ce mana shi na rashin kici ya rasu lahi, irin wannan mutum ga mutum ga turki ne yana kalmai bai da wando shi ba bai da wando sai ce mata al'amuru a hammu ya ce mata al'amuru ya wuce nan wallahi kamar san baka da wando wallah ba ko shi a gaban ka ba wallah abinda a gaban ka shin kana wucewa ko baka wucewa Allah na baka azina ko baka azina shi ke a gaba gare ka ya ku jama'a wallahi duk wanda abu da muka yi muna son mutane su dawo ma Allah ne kakka yadda ka ce gaban Allah baka da gaskiya hakkin matarka shi dai ya isa Allah shi muka azama saboda shi bale ga hakkin uwaye ga hakkin abokai ga hakkin latizawa na gari ga hakkin dabbobin da ka aje gidanka duk suna da hakki gare ka ya ku yan uwa musulmi ku sani an waye gari yanzu an samu wasu mutane suna yawo garuruwa iri daban-daban akwai masu zuwa da niyyar su waliya Allah sai ga wani ya sauka cikin ya ce wai shi ai jikan manzo Allah abin da ya kaso ku tara mai kuɗi ku bashi shi ku wani in ya taho wai ya so ya taimaka muku da magunguna wai shi bukana ga su malam musa faɗa suka da su koyo wasu sun taho wasu mere ba su takarda samurin zama jama'a waɗanda mutane da kuma gani wallahi duk musu da biye musu sai ya kai ya tsaya gaban Allah ya kunya so akai a raba ka da imanin ya kuma ta cikin gida ku tara da waɗannan mutanen man sata imanin mutane da sunan magani ya ku jama'a ku sani akwai wani mutum ya ce ya an su maganin ɗan kano ma maganin zahi ya sha ya mutu wallahi argungu akwai wanda cizo malamin na. yadda ana sai da magani kasuwa ya tayar sayo bai san da magani yake ba ka'idan magani in ka an so sai ka samu wanda ya taɓa umarni shi ya shahara ba da wannan magani matsayin maganin zafi wane ya sha wane ya sha wane ya sha amma haka ɗaya mutum ya tuno daga wani wuri mai nisa da wasu ku masu da inda hito ba wai ga magani na basuwa wallahi in ka ce ka sha kana mutuwa wani in mutum ya sha sai kuma maye a to in ka sha maganin maye zama akwai matsala ko babu wallahi in ka kuma maye akwai matsala don da hadari ya taso yanzu kana ganin mutum ya fara haka sai zai yi sama zai sama yayi akwai wasu mai ko gashi ba su yi to in hukuma mai ba ai mugu a ba a mata ku sani ana ba da maganin maita da sunan mallaka miji sai ki ce a baki maganin ki mallaki mijinki ashe maganin maita na an ka baki mata ku sani akwai wanda ka baki man kare mutanen ba su da kyau ana iya kare in yi amai sai a shinya ya bushe sai a dake sai a baki a ce in kimiyya ki sa ciki ba jinki. wallahi ana ba mata irin wani. shikenan in ki bahi ya sha ya zama ya zama wato abin nan biyu zai zai bi zai zai mata wani bi ba ka zan sanar mace ka zuwa wurin ansa magani ta namiji to wa'annan mutanen su malam musa su yi tsaye su ga an kore su amma ina suke da haɗari mutane na masu bala'in wayo sai a haɗa da masu iko a haɗa da hakiman gari sai a ba su wurin zama shi ke yaɗin ga tuwa suna ba mai wani abu a ba ne jika biyar ko a ba shi jika goma shi ke na aure baki ne ko kuna nan wahar shekuɗi an na hinayi ya ku mata ku sani akwai mutane suke ba da magani da sunan mallakan miji alhali wallahi kayya ɗaya ta matsaya yake a shi kuɗinki ke sai da ya akwai ki ke ba so kuɗi ke sai ɗan haɗinki ke ba da kuɗi ya an shi miki kuɗi to wai inda ma kuɗi na aka amsa har da imanin mutane yana amsa zai yanzu ma kusan wani abu duk wanda an kawo wani abu na hayaki an ka ce kiwa mijin ki hayaki in ki hayaka mai ke gama da shi to an baki mugu abu an raba ki da imanin ki hayakin nan komai bai iya wata da izinin Allah sannan hayakin nan in an ka hayaki ya tashi akwai aljanu za su tahowa cikin wannan hayakin in miji ya shaƙe su shiga ciki ne su cuta mai su hana mai gane ni ya kamata shi ya rikici jama'a akwai matan da aka ba barbaɗan magani shi ki bari sai miji ya taho ga hora ki barbaɗa mai da ciki sai ki mallake shi akwai masu ba da zobe in kisa zobe in kin murda zobe nan in ya kai abijin hina tahowa in hina so bar mu ya tashi ya shi koya iskoki mikici wannan tsahi na ne duk mai ne bai ganin manzon Allah ga tashin kiyama akwai matan da aka ba zane su tsarma in masaya sun kai hudu bai kallon kowa sai ke Wani tsahi na tsinsa ya haɗa ke da babbaƙo aljanu suna ta da amma sai ga mata suna kururuwa suna bibi ka wada kura suna zuwa wajen boka wurin an samu wani muna kira ga matan wannan gari wallahi ku sani lokaci ya yi mutum ya bude ido ne da kyau ya gano miyagun mutane nisance su suna suna yawo da mayan-mayan rigunan sai kai da bayan ɗiyan ƙwarai na ‘yan hana na barayin imani na wallahi su bar zuwa wurinsu duwan zai ce zai baka magani to maganin mai zai baka sau ka wani zai baka maganin ƙwarai ne wanda zai baka maganin da kowa ya sani an san shi an san magani ne an san mutumin kirki na bai harakokin bokanci to saboda haka a ƙarshe kalaman da ta san yare da shi shine maza da kowa karatu lokaci ya yi da mutum zai gane addini ne yanzu cikin talahukka na mutane telefon ana na'a ta wa'azoji daban-daban yadda aka arwalla yadda aka wankan janaba yadda aka tsalki ana na'a ta karanta suwa sannan ga makarantu ne na an buɗe yanzu ƴaƴan ku karatu ɗaya suka yi wallah mutum ya kuma makaranta jama. shi jahilci da kahirci katanga su guda idan mutum na jahili ana mai sai kahiri bai sani ba akwai kalaman da jahili ka hudu ya kafasa bai sani ba sau da rashin sani ilimi yanzu shi na abin da ya kamata mutane su yi ku zan ka zuwa kuma kawara abin da aka faɗa muku kada mutum ya zan bai zuwa makaranta wallahi zama sannan su kuma mata akwai a musu karatu mace in ka karanta ta gidanka ya yi haske ɗiyanka za su samu wannan hasken nata in ka koya mata addini amma in ka zama zaka cikin jahilci duk yanda an ka haifa cikin duk tashi Allah mana roƙonka da sunayenka mutanen wannan gari mutum ga ado Allah ya Allah ya musu albarka Allah mu roƙe ka da sunayenka akwai buƙatu ga mu daban-daban Allah ka biya muna Allah wannan ta ya samu Allah ka sanya mata albarka kasashen mu na Najeriya da Nijar duka Allah shi musu albarka duk abin da ci mai to ƙwarya ubangiji Allah ka wani maganin shi kawo zama lahiya da kwanciya ga cikin ƙasa ga tamu Allah ka ba mu abinci mai yawa mai albarka ka ba mu zama lahiya da iyalinmu Allah 'yan ɗiyan ga da ka ba mu Allah kai abin ƙwarai da su Allah ta yaga ta ta addini Allah ka sa ta albarka Allah duk wani bawo Allah mai son ya rikita mu Allah kai wani magani ne duk mai son ya kawo tashin kasashen gana mu Allah ka Allah mana magani ne ya Allah mu roƙa da sunayenka wasu ka yi ta yawon neman abinci Allah ka ba su wasu ka ta yi yawon neman ilimi Allah ka ba su Allah da wanda ke cikin yanayi na talauci Allah ka yalwata masa wanda adda arziki Allah ya ƙara ma arzikinsa albarka ango Allah ya ba su zama lahiya da iyalinsa Allah ya sa ɗan harko da za a yi huwa a yi shaka abokar giro na biyu a yi huwa shaka biyu gombe ko eh? na uku sai a yi huwa eh Sheikh Abdulrazak ya haya haifan Jos na hudu ta yau mana da mutum malabari ko ba haka ba ta ubangiji Allah ya sa albarka eh ni <laughs> ta ubangiji Allah ya shi musu albarka Allah ya ba zama lahiya kuma mun gode kwarai malam Musa Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaikum wa fataha Allahu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته